Hausawa Top TV tashar al'umma. Ƙasar Nijar sai mu ce alhamdulillahi sauƙi ya zo yayin da a yanzu za ku ji sharhin jaridun mako a akan batun sauƙi da ya sama ƙasar jamhuriyar Nijar yayin da aka rage kuɗin man fetiri aka rage kuɗin shinkafa da dai sauran kayan masarufi inda babu shakka suma. ana sa rai nan gaba kaɗan komai da komai zai yi sauƙi a ƙasar jamhuriyar Nijar za a zaftare farashi. Inda a yanzu godiya ta musamman ake ta yi zuwa ga janar Chani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin inda ya tsaya kai da fata wajen samowa da talakawan ƙasar jamhuriyar Nijar sauƙi a kan abubuwan da suke fama da shi na rayuwa domin rayuwa ta sasaita ta yi daɗi. waɗannan abubuwa da cani ya rage kuɗinsu man fetiri da kuma cimaka abu ne wanda babu shaka abin a jinjina masa wanda wannan shi yake nuni da cewa cani da raguwar sojin cnsp ceton ƙasar nan suka zo ko ma mu ce sun ceto ƙasar daga ƙangin zalunci da take ciki a sharhin jaridun makon masu saurare ku gyara zama domin jin yadda wato batutuwan ke wakana a kan ƙasar jamhuriyar nijar ɗin kan rayuwa da ta sauya a yanzu Nijar ta samu sabon iskar 'yanci. Gashi ku saurara. space na sauri masu matacin kansu dangin sarrafa kat haraiba haraiman kat kat kwarola vewit da dai sauransu a shugaban kasa tani ya ba da damar shan mai arhaka caca a cikin wannan kasa ta nijar wato tabbatar cewa ko a girgishe kurna ta yi magarya jaridar los sahel quotidian ta ce a cikin wata sanarwa ce wadda babban da gwamnati ya bayyana a ranar goma sha bakwai ga watan juli wannan na sefa ya komo akan dala ɗari ba ɗaya na sefa wato an samu ragowar dala takwas da tamma ɗaya akan litirin man na esansi yayin da litirin mai na gazuwal daga dala ɗari da talatin da uku da tamma uku ya komo akan dala ɗari da ashirin da uku da tamma uku a an samu ragowar dala goma akan litirin man na gazuwal a ah, kai haba kai tayi yau ka duba ka gani malam. kaga dai an rage kuɗin nan ne. sannan a hankali malam sai gashi Allah da ikon shi sai a wannan lokaci na shugaban ƙasa Chani Brigadier General Abdulrahman Chani ya ce to a sa kwamiti kwamiti ya yi aikin tantancewa a ga cewa ina yaya ne za a bi a hanyar da za a samu a rage wa al'umma ƙasar Nijar kuɗin man fetur kin nan ba kwamitin nan ya yi aiki malam gashi kuma yawan Allah da ikon sa a tsawon shekara ɗaya yan Nijar sun ga samun sassaucin kuɗin man fetur kin nan ba. Yau da kyakkyawan sakamako ya bayyana yan Nijar ma dace kuma ya cancanta majalisar CNSK ta yi girgiza ta yi bakace har ma ta kai ga yin tankaɗe na mambobin gwamnati wannan dai mai ci yanzu jaridar lokuriya ce ta buga wannan labarin akan shafinta na farko wannan mako ta ce to tun da ka ga gashi nan da yan kwanaki kalilan masu zuwa majalisar CNSP za ta yin bikin cikon shekara ɗaya da kama daga mulkin wannan ƙasa to kare ke ya dace a ce CNSK fakiya wato akwai waɗanda ba su aikata wani abu a zo a gani ba wani abin kishi a game da jagorancin da suka yi wa ofishoshin ministocin da suke ciki ba ce ya dace a ce masu ba ta sa kowane minista ya yi bita ya ba da sakamakon aikin da ya yi a cikin tsawon wannan shekara ɗaya a ga 'yan aiki ne ya yi wanda ya dace ko ko sabarniya ministan ya yi ta ce shugaban kasa ce Aliyu ka sa a bincika maka a gani a bincika ka gani a ga cewa wani minista ne ya aikin abin a zo a gani suna suka yi dace suwa suka yi bankaura ba mamaki ko a ga cewa ko akwai duk kasa ta Nijar musamman ma dai mayan mayan bankuna na ƙasa da kasa da mayan ƙasashe abokan hulɗa dama ga da Rasha ga China ga Turkey ga Iran kai Allah to na wannan ga haɗin ta IOS ga mu da haɗin ta IOS Burkina Faso da Mali da Nijar to kaga kenan dan haka ba ya dace a ce fa an bincika in akwai masarai a cikin tahiyar nan ba a binciko su shugaba a yi waje da su masu gaske sai a rike su sai mai ta hadawa da roƙon Allah da addu'o'in da ake ta yi dare da rana a kasar nan shari'a ta ce a yanzu da ita kama za ta bayyana sunan kowa ba to amma ta san da cewa wa ba ila shakka majalisar sai CNS tana da labarin komai sana da labarin komai da komai ta hanyar jami'an da suke basu bayanai balantana ma ta ce ga irin waɗannan tarin tararraki da suke tabasuwa a cikin waɗansu rassa na harkokin shagorancin waɗansu ofisoshin ministocin a ah, bincika ka gashi ko kana gani fa a wannan lokacin kuma al'umma kasar Nijar ga ta nan ta buɗe kunnuwa kuma ta zira ido Tana zaman jiran ji daga nan su ne ne za su kasancewa jagorori na majalisar shawara ta ƙasa wadda ake shirin kawo a wannan da 'yan kwanaki masu zuwa jaridar Lokalar alfiri ta ce to lalle tabbas ana tare raɗi da kishin kishin kin cewa ba mamaki nan da 'yan kwanaki masu zuwa magabatan wannan kasar za sanar da manyan shagororin wannan majalisar shawara ta ƙasa wadda shugaban ƙasa cani ya yi zance tun tashin farko cewa za a kawata a ƙasa sama tare majalisar shawara ta ƙasa wadda za ta mai da hankula sosai sawa gaba ta hanyar tattara wakilai na ƙungiyoyi daban-daban na sassa daban-daban na wannan kasa ta Nijar. Tace da yake dai yanzu haka wannan zancen shirin kahuwar wannan majalisar shawara ta ƙasa ya mamaye al'ummar ƙasar Nijar. Magabatan ne ake zama shira a gani su waye ya sa su jagoranci wannan majalisar shawara a cikin 'yan ƙasar Nijar saboda abun ba na wasa ne, wai shi wa sauro da gatari. Sharida ta ce sunan ɗan Nijar kin da ake ta ambata ɗan Nijar kin da ake ta bayyanawa cewa ba mamaki shine magabatan to shi wanda ina ga mutanen suwana ne a kai anya kai na suwana ne to muhammad hamisu mamuna na kasa ne eh shi ba wani bangare ko ce a'a mai kishin kasa ne mai san kasa ne na kasa ne shi ba wani bangare ba da wancan bangare ko wancan nan wurin ba a shi ba da wannan a tsare gaskiya mamma hamisu mamuni ka san mutum ne wanda shi wa ka bashi amana a gurin muhammad hamisu alkawali azumi ne an yi dauka sai ya kai kuma ba ya wasa bai bari a ce wai a yi wata kwana mutum ne mai tsare gaskiya mai san aiki gashi kuma sai ƙara samun al'ummar Nijar musamman al'ummar Nijar ta diaspora yan waje suna sai ta wallafa sakonni suke ta yi a kafofin sada zumunta rezo sosiyo akan bukatun cewa suna fatan su ga cewa dai ita dai wannan majalisar shawara ta kasar za a kawawa dan a ga cewa an damka ta ga hannun gwarzon namiji Muhammad Hamisu mummuni wanda shi ne zai iya hidda sai ga wuta a cikin natsuwa ba tantama kwarai kau suna ta kira suna na a saman rezo sosiyo yan Nijar na waje da na gida ma sai kira suke suna kiran CNSD ɗari bisa ɗari akan ka horar wannan kwamitin shawara na ƙasa da za a kawo to amma suka ce suna buƙata 'yan Nijar ba yawanci so suke su ga cewa dai an damka wannan majalisa da hannun Muhammad Hamisu Mumuni dan gwagwarmaya da wannan dai mai son ƙasa mai tausayin ƙasa mai kishin ƙasa. Tuba saurare kamar yadda kuka saurara wannan kenan daga sharhin jaridun mako kan batutuwan da ke faruwa a ƙasar Nijar musamman ta fuskar rangwame da aka samu na ragi na wato man fetiri da dai kayan masarufi na sauƙi da aka samu wannan dai abin farin ciki ne na sauƙi da aka samu a ƙasar ta jamhuriyar Nijar wannan shi yake nuni da cewa wato shugabannin na na CNSP sun zo ne da zammanin su kawo ci gaba a ƙasar Nijar sannan su kawo sauƙi ga rayuwar talakawa wannan ragi na kuɗin man fetiri da aka yi talakawan ƙasar jamhuriyar Nijar sun yi farin ciki matuƙa domin kuwa abu ne wanda ba su taɓa tsammaninsa nan kusa ba sai gashi Allah ya kawo shi nan kusa haka zalika batun rage kayan abinci shi ma 'yan ƙasa sun yi farin ciki sosai kuma a nan gaba ana sa rai ma wannan man fetiri zai sauka fiye da yadda yake a yanzu na ragin da aka masa kaga kenan rayuwa za ta yi daɗi a ƙasar Nijar talakawa za su walwala dukkan abin da yake na damuwa da yardar Ubangiji komai zai zo ya tafi yadda ya kamata. Cani da ragowar sojin CNSP sai shi masa albarka ake ana masa addu'o'i domin wannan abubuwa da suke yi ƙasar Nijar ba ta taɓa shaƙar iskar 'yanci kamar yanzu ba. Allah Ubangiji ka kare ƙasar Nijar, Allah ka kare jagororin nan na Nijar, ka ƙara kawo ci gaba da maganin ta'addancin nan da ake so a yi, Allah ka ƙara kama wa sojin nan wannan sojoji da suke fafata da 'yan ta'adda a fagen daga allah ka ba sojoji nasara a kan su da masu saurari ƙarshen rahoton da muke tafi da shi kenan kan wannan batutuwa kamar da kuka saurara ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun rahotanni akan abin da ke faruwa ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku na ƙararrawa mun gode